bismillahi wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da dawa da gutar bin lokaci idan masu kallon mu ba su manta ba muna nan muna bayani ne a game da wato nau'i na rahama na wannan addini da yadda musulunci ya bi ya haramta giya da kayan maye da ruba na kawo misali wato giya ko kayan maye wato saboda tsabar munin shi shine mabudin duk wani laifi an sami mutum aka ce mishi ga laifuka guda uku ko ka sha giya ko kai kisa ga yaro nan ka kashe shi ko kuma ka yi zina ga mata nan idan ba ka yi haka ba nan ta ce zan maka ihu ya ne maka ihu mutane su zo a ce kwarto ne kai a kashe ka wannan mutumin ya juya ya ga laifin shan giya ya ga laifin kisan kai ya ce mm, ba za a yi kisan kai ba ya juya ya ga laifin zina ya ce mm, mm, ba za a yi zina ba ya ga aishan giya kamar shi ne kawai wato laifin da tsakanin shi ne kawai da mahallicin shi babu laifi sai shi to tun da haka ne tun da an ce su yayi ɗaya daga cikin uku to bari mai sauƙin bari ya sha giya ce a kawo giya yana shan giya ya bugu hankalin shi ya fita daga cikin wato tare da shi sai da ya kisan kuma ya yi zinan ya aikata wa'innan laifuffukan duka guda uku menene ya ja shi zuwa ga wannan wato shan giyan da ya ga shi ne ya fi sauƙi wannan yake nuna wato shan kayan maye babban zunubi ne allah ta ta'ala baya so kuma baya san yi shan kayan maye allah ta ta'ala ya bambanta ka daga dabbobi da sauran wato halittu nashi waɗanda ba mutane ba da hankali to kafirce wani iman Allah ne da yin Allah butulci kana da hankali wanda shi ne bambancinka tsakaninka da dabbobi karnuka da tumaki da awaki da sauransu a ce kuma wai kana neman abin da za ka sai ka gusar da shi kana neman abin da za ka gusar da wannan hankalin naka da shi ne kyauta da Allah ta ta'ala yi maka babban kyauta da ya raba ka tsakaninka da sauran halittun shi to su larabawa kafin zuwan musulunci sun kasance mashaya giya ne kuma suna son shan giya sosai hatta wani abu mihjan al-thaqafi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tuba daga baya daina shan giya amma saboda tsabar soyayyen shi da giya da yadda yake kaunin shan giya yana cewa idan mitu fatfanni إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها أبو محجن الثقفي يشي إذا مت فادفني إلى جنب كرمة وينا يوم وسياني ينا cewa مسوينا إذا idan na rasu ka tashi yin mun kabari ka ilajen bikar mutum wato daidai kusa da itaciya ta inabi wurin icen inab za ka yi min kabari turawai idami ba da moti ya uruquha saboda idan har na mutu jijiyoyin wannan itace ko wannan ice na inabi wanda da shi suke yin giya a wancan lokacin za ta kosar da ƙasusuwa na tunda na mutu ba zan iya shan giya ba to ka rufe ni daidai wato tushen karma wato tushen eh, iccen iccen inabi saboda jijiyoyinta su rinka shayar da kasusuwa na ina kwanci a mace ka duba so da ƙauna da suke magiya ya ce wala ta tafi nan ni bil falati fa ne idan na mutu karka je wato falalin wuri bayan gari inda ba kowa ba iccen ina bi ka rufe ni a wurin fa ne saboda idan kai haka ina jin tsoro fa a kafu ina jin tsoron idan ma mutu Allah ha. ina jin tsoron idan na mutu a daidai wannan lokaci idan na mutu a wannan halin ka je ka rufe ni a irin wannan wurin ba zan iya shan giya ba ba zan iya samun abin da zan sha ba su saboda haka yana son ya rayu yana shan giya ya mutu yana shan giya yana cikin kabari ma wai icen inabin su rinka shayar da su kasusuwan shi giyan kawai saboda tsabar soyayya da giya ɗayan su yana cewa ala fasqini khamran wa qul hiya al khamru wa tusqini jahran wa tusqini sirran idha amkana al wa buh bismi man tahwa ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر ka duba lalacewa da ɗaukan giya ita ce rayuwarsu da ɗaukan kayan maye wannan shine rayuwarsu yana cewa wai ala ne hamran, ya ce wai ku saurara kai ka zo ka shayar da ni giya wa kulli hiyal khamru idan za ka shayar da ni giya kar ka ce min za ka bani tsimi ne ko za ka bani ruwa ko za ka bani ruwan sanyi a'a ka gaya min giya nake baka ka sha wala tuskini sirran idan amkana aljaharu yake cewa wai kada ka shayar da ni a asirce in dai zai yiwu ka bayyana mun to ka bayyana mun kawai ka duba lalacewa wa bismi wantawa wa da'ni min kuna ka faɗi sunan wanda kake so ka faɗi sunan wanda kake ƙauna ka rabu da ni da sa ka yi suna wala khaira fil ladhati min duniha sitru ko fala khaira fil ladhat min duniha sitru wai duka jin daɗin da za a rufe ba za a bayyana bai ba alkhairi in ji shi haka suka lalace da shaye-shayen giya da abubuwan da ba su dace ba har musulunci ya zo har musulunci ya zo kuma wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba to saboda tausayi irin na islama da tausayi irin na annabi sallallahu alaihi da saƙon shi rana ɗaya a ce su daina shan giya wani zai iya yin ridda kan haka Ya zo zai musulunta a ce to aha ka san fa da giya zai iya cewa to ya haƙura to sai musulunci ya bi su a hankali har bayan musuluntansu wasu suna shan giyan har wasu suna faɗin kalma ta kafirci game da giya amma ba su habbai ba ne a bayan bayan bayan su ne saboda yadda suke masoyayyan wato soyayya ga giya abu na was bayan bayan sahabai yake da daɗewa duk da shi ma a baya daga ƙarshen rayuwar shi ya tuba ya daina sha amma dai ka ga yadda suke ƙaunan wannan abin wai yana cewa da almasajida lil'ubbari taskunuha warhal bina nahwa khammarin liyasqiyana ما قال ربك ويل للأولى سكروا لكنه قال ويل للمصلين wai ka bar masallatai il ubadi taskunuha ka bar ma masu ibada masallatai su ta zama a masallaci suna ibada warhabiyana khammaril yasqiyana ka tashi da mu ka tafi mu tafi wurin mai sai da giya kawai din ya bamu giya mu sha ya ce ma qala rabbuka walil ilasikiru ya ce wai ka taba jin Allah ya ce boni ya tabbata ga masu shan giya masu maye amma ai ya ce wa walil musallin ya manta Allah ya ce alladhina hum an salatihim sahuna ba duka masu sallah bane waɗanda suke wasa da sallah su ne suka bane duk da wannan Abu Nawas ba sahabi bane ba tabi'i bane ba atba'u tabi'in bane a can baya yake amma balarabe ne kuma suna son abin duk da shi ma a ƙarshen rayuwar shi ya tuba ya roki Allah ya gafarta mishi yana cewa a ya malaisa limin mujiru bi afwika min azabika astajiru أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت سيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أفر إليك ومنك وأين إلا إليك يفر منك المستجير لأن يعني الله تبارك وتعالى يا في بشي غافر تامش يا بلي ya tuba kafin متو سبيد هكا haka yadda ta shiga zuciyarsu sai allah tabaraka ta'ala bi musu wato mufaja'a ko bi musu wato lokaci ɗaya ce musu kwab ɗaya ya ce musu yalla a daina shan giya ba a'a sai bi su a hankali ya bi su a hankali ya bi su a hankali ya tabbata marhala mataki uku aka bi wurin haramta giya marhalan farko ita ce suratun nahli da Allah Ta tabaraka ta'ala ya sokar da aya ya ce wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wa min samaratin nakhili wal anab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana Allah tabaraka ta'ala ya ce wa min samaratin nakhil daga cikin 'ya'yan dabino wal anab da 'ya'yan wato inabi tattakhiduna minhu sakaran a cikin 'ya'yan iccen dabino da 'ya'yan inabi ne tattakhiduna min sakaran kuke rikan kayan mayi wa rizqan hasanan da kuma arziki mai kyau sai Allah tabaraka ta'ala a wannan ayan ya nuna cewa kayan maye kayan maye ne amma kuma arziki mai kyau ba kayan maye ba arziki mai kyau bane arziki mai kyau daban ne kayan maye kuma daban saboda haka abu guda biyu kai mai hankali sai ka zaɓa arzikul hasan kake so arziki mai kyau kake so ko kayan maye ba dai ci a bari ba shi dai sai na umar ibn al-khattab radiyallahu an saboda tsabar kin shi da giya kullum addu'an shi Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiyan ya Allah game da giya ka bayyana mana hukunci hukunci mai warkarwa ya Allah ka bayyana mana hukunci game da giya hukunci mai warkarwa kullum addu'an sayyidina Umar abin da yake yi kenan sai ya zama wannan kamar an kafa dan bani na wato haramta giya domin a wannan ayan an bambanta shi tsakanin kayan maye da arziki mai kyau kuma an nuna maka cewa kayan maye bai isa ya zama arziki mai kyau ba sai zango na biyu game da haramcin giya shine inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa cikin suratul baqara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Allah tabaraka ta'ala ya ce mutane suna tambayanka game da alkhamr game da giya walmaisir maisir da caca ƙul ka ce wa mutanenka fihi ma ismun kabirun wa manafi'u nas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima a cikin shan giya da caca akwai ism akwai zinibi kabir babba sosai wa manafi'u nas a kuma shan a cikin giyan akwai amfani ga mutane allah sai ci isin zunubi laifi kuma sai ce kabir mai girma akwai laifi mai girma akwai kuma manafi'ulin nas akwai dan amfani da mutane suke samu a cikin giya da caca wa ismuhuma akbaru min nafihima sai dai laifin shan giya din da yin caca din laifin ya fi wato amfanin girma to kai mai hankali sai ka zaɓa gashi an ce akwai laifi babba akwai amfani ɗan ƙanƙani ga mutane amma laifin ya fi amfanin girma to sai ka zaɓa wanne ya kamata ka yi tun a nan wa'insu suka fara jin kyamun giya tunda an ce akwai laifi babba kuma laifin ya fi amfanin girma wasunsu suka fara kyamun giya wasunsu suka bar shan giya marhala ta uku kamar yadda na faɗi marhala ba uku ba ne hudu ne aka bi wurin haramta giya marhala ta uku zango na uku wurin haramcin giya shine Allah tabaraka ta'ala yana ce a cikin sutun nisa ya halazina amanu za ta garbo salatu an tun sukara hatta ta'alamu ma ta ya ku masu imani za ta garbo salatu an tun sukara kada ku kusanci salloli alhali kuna cikin maye ba hana ku sha ba amma lokacin sallah kar ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye wani yi musu sallah a hudu yana buge aka ce ranka ya ɗifa hudu ka yi a maimakon biyu ce kuna son ƙari nan ƙara muku allah ya hana ta ce to kafin sallah kar ku kusanci sallah kuna masu maye kenan wanda ya sani kaga in zai sha ba zai sha da yawa ba din ya sauri ya farfado kafin lokacin sallah tunda sallah nan ta fi musu komi muhimmanci a rayuwarsu sallah ta da muhimmanci kwarai a rayuwarsu sosai saboda haka a nan take wasu suka fara kyamar giya wasu suka bar sha saboda ba lokaci idan ya sha da safe yana gudun ba zai farfado ba eh, eh, azahar za ta yi tsakanin azahar da la'asar ba nisa tsakanin la'asar da magariba yana gudun kar ya sha ya kasa farfadowa magariba zuwa isha'i ya fi kankantar lokuta wani na ganin in ya sha da daddare inda ya sha ya shawu to ba zai iya farfadowa ba har safiya ba zai samu sallah asuba ba ba zai farfado ba kafin sallah asuba wasu su suka bari amma wasu dai ba su bari ba marhala ta ƙarshe ta uku saboda tausayi allah tabaraka ta'ala ya fara yaye su a hankali marhalan farko an nuna musu abin da ɗan kyama wannan arziki ne mai kyau wannan kuma kayan maye marhala ta biyu an nuna musu giya akwai giya da caca akwai wato laifi mai girma da ɗan amfani ɗan kaɗan na mutane amma dai laifin ya fi amfanin girma wasu sun bari wasu sun fara kyamatin giyan tun a wancan lokacin marhala ta gaba ko mataki na gaba an nuna musu cewa kafin sallah kar ku sha giya saboda kar ku kusanci sallah kuna masu maye an fara yayi musu abin sun fara rabuwa da abin wasu matan nan take sun bari shi kuma sayyidina umar ko da yaushe addu'an shi Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiya ya Allah game da giya ka bayyana mana hukuncinta wato bayani mai warkaswa ya Allah ka bayyana mana bayanin wato hukuncin giya bayani mai warkaswa saboda baya shan giya kuma baya son a rinka sha duk da dai wato aya bata sako ta haramta ba sai mataki na ƙarshe mataki na ƙarshe aka yanki allah ya saukar da aya ya ce ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم, بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سكت انتهينا يا ربنا الله bayan ya bi su a hankali ya fara sa musu kyaman abin ya yayi son shan giyan a cikin zukatansu sai ya yi musu kwabda ya ci ya ku masu imani marhala ta ƙarshe kenan an bi su a hankali marhala ta ƙarshe ya ce to ya ku masu imani innamal khamru wal maisiru kaga dai abin da ya shafi shan giya da caca wal ansab wal azlam da duk gumaka da kuke kakkafa kuna bautatawa da abubuwan da kuke rantsarantsi da su na camfi na jahiliya duka wa'innan abubuwan wal ansabu ya ce yace rijisu min amali shaitan rijis wato datti ne wato abu ne mara kyau aiki ne na shaidan fajtanibu ku nisanci wa'innan ayyukan gaba daya la'allakum tuflihun idan kun yi haka za ku rabauta innama yuridu shaitan, an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha me shaydan yake so shaydan yana son ya farar da adawa wato ƙiyayya da fushi da juna da ƙin juna ne tsakaninku filhamir khamrul maisir musamman wurin shan giya da caca shi ɗan yana son ya farar da ƙin juna ne da ƙiyayya da gaba a tsakaninku a cikin wa'innan abubuwan guda biyu filhamir maisir wai suddakum kuma ya toshe ku an La daga ambaton Allah wa sala kuma shi ɗan ya hana ku sallah abin da yake so kenan ya farar da gaba da kiyayya a cikinku saboda za ka ga gidan giya kullum dambe kullum rashin mutunci haka gidan caca kullum ana rigima wasu suna kai masu kashe junansu da sare-sare a gidan giya da gidajen caca abinda shi ɗan ke so yana son ya farar da ƙin juna ne da gaba a tsakaninku ya toshe ku daga ambaton Allah ya hana ku sallah saboda masu shaye-shaye za ka ga sallah ba ta a gabansu za ka ga mai shaye-shaye in ya kwanta yana bacci sai a yi asuba yana bacci a yi azari yana bacci a yi la'asar yana bacci musamman masu shan irin wiwi da koken za ga suna bacci bacci na ban tsoro ya hana su ibada ya hana su ambatan allah ya hana su sallah masu shan giya da irin kayan maye su wiwi su cocaine sai ga ya yi ne yana bacci mutum ya tafiye da rayuwar shi duk a bacci ya toshe ka ya hana ka ambatan Allah ya hana mutum sallah Allah ce fala antum muntahu za ku bari in ji Allah ka ji sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce in ta haina ya rabbana ya ubangiji mun bari mun bari mun bari a wannan ranar da wannan aya ta sauka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka dinga tuntsirar da tulukan giya a ko'ina a madina suka dinga tuntsirar da tulunan giya a ko'ina a faɗin madina sai da ya kasance yadda malamai suke faɗi sai da madina ta wato sai da kwararo a madina suka kwararu da wato ruwan giya saboda zubar da giya da ake yi sai da kwararo suka dinga gudana da ruwan giya kawai zubarwa ake tun tsararwa ake tun tsararwa ake sai zubarwa suke saboda Allah tabaraka ta'ala ya saukar da doka kuma da masu haka suke in Allah ya saukar da doka to kai tsaye suke bi ba sa tsayawa a ci din mene a'a wanda ke nuna karfin imaninsu haka hijabi lokacin da aka ce ya ayyuha nabi qul li azwajika wa banatika nisa nisa'i yudnina alayhinna min jalabibihin su sanya hijabi lokacin da ayan ta sauka hakanan kowa hakanan suka bi ba su tsaya a'a mace a wurin kawai sai ta dunkule ta ce sai an kawo mata hijabi za ta tashi ta dunkule kawai sai an kawo hijabi za ta tashi ta sa sannan ta miƙe Allah ya hana haka suke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da san addinin Allah to ka duba yadda Allah tabaraka ta'ala ya bida sahabban shi wurin haramta musu giya da kayan maye bai ce musu rana ɗaya su bari an bari kaka ba za a saki a'a sai ya bi da su ya fara sa musu kyama farko dai ya fara nuna musu akwai bambanci tsakanin arziki mai kyau da kayan maye kaga mai hankali in ya sa hankalin shi yi tunani sai gano nan ba abin arziki ba ne tunda an ce ga abin arziki ga kuma kayan maye kenan shi kayan maye ba abin arziki ba ne kenan to mai hankali zai fara tunanin mm, wannan ya kamata akwai wani abu tare da shi aka sake na biyu cewa suna tambayan mai hukuncin giya da caca shi ma aka ce musu mm, akwai zinibi. mai girma da kuma amfani amma shi amfanin sai ba a ci mai girma ba kawai sai aka ci da amfani ga mutane mutanen ma ba duka ba wasu mutane ba duka mutane ba amma ka sani girman laifin da zunubin ya fi wato wato amfanin yawa ya fi amfanin girma umul khaba'is giya ai uwar khaba'is ne wato ne wato tushen duk wani laifi shi yasa ma tun a da larabawa isimi suke ce ma giya ism giya a sunan a wurin larabawa wato laifi sabo haka sunan giya yake daga cikin sunayen da giya ke da shi akwai sabo haka suke ce ma giya sabo ɗayan su yana cewa sharibtul isma hatta dalla akli fa hadal ismu yadhhabu bil uquli wai na sha isimi na sha saɓo, har sai da hankalina ya ɓata, shi wannan saɓo wannan isimin yana tafiyar da hankulan mutane haka suka ɗauki giya amma suna sha Allah tabaraka ta'ala ya ta bin a hankali saboda tausayi ya ta bin hankali ya ta bin hankali ya ta bin hankali har a dare ɗaya aka haramta gaba aka ce to a bari da yake so bayan allah ne nagari ba masu taurin kai ba suka ce in haina ya rabbana in haina ya rabbana ya ubangijinmu mun bari ya ubangijinmu mun bari hakanan al'amarin yake game da ruba ruba ba a haramta musu ruba a rana ɗaya ba saboda suna kasuwanci da ruba suna ganin ruba na ci ga nan ah, a cikin sotul bakara allah yana haikaito mana maganganun su game da ruba suna cewa inna malbai'u mithlu riba da ai da siye da siyarwa da kasuwanci da ruban ai duk abu ɗaya ne haka suke cewa sai allah tabaraka ta'ala ya ce wa halallahu bai a harama riba a akwai bambanci allah ya halatta ciniki siye da siyarwa kuma ya haramta riba suna dai cin riba kuma suna neman dukiya suna yin kasuwanci da riba sosai to da yake wannan shi ma ya shiga jikinsu Allah ta ta'ala sai ya bi mataki biyu domin ya haramta shi matakin farko shi ne Allah ta ta'ala ce alladina amanu la ta'kulu riba a adafan mudha'afa ya ku masu imani kada ku cin riba wato adhafin mudha'afa kada ku ci riba wato ninki kan ninki ku ci ku ƙara ci ku ninka ku ninka ku ninka ku ninka in za ku ci ku ci sai sai sai Allah baraka ta'ala ya nuna musu wannan abin ba abu ne da ake san a yawaita daga gare shi ba ana san a rinka takaitawa ne ba a san a yawaita sosai Allah baraka ta'ala ya nuna musu ba haka za a yi ba mataki na biyu matakin ƙarshe shine allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya ce alladhina amanu taqullaha wa daru ma baqi min riba in kuntum mu'minin ya ku masu imani ku ji tsoron allah ya kira su da imani amma sai ƙara sar da su ya ce to ku ji tsoron allah wa daru ma baqi min riba abin ma da ya rage na riba abin da ma kuka yi kasuwanci da shi na riba kuka babbayar ya rage a hannun mutane to gwan ma ku bar shi kar ku amsa wadaru ma bakarin riba in kuntum mu'minin sharadi in kuna da imani in ku masu imani ne ku bar riba Allah tabaraka ta'ala ya haramta musu riba abinda nake son in kawo shine sabida tausayi da rahama irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da bin abu daki daki a hankali ba haramta musu abu da dare ɗaya ko rana ɗaya ana bin su ne a hankali a hankali a hankali har su saba har zukatansu su karbi wannan abin na kawo misalai guda biyu shan giya da ruba kuma a daidai wannan lokacin ake nuna mun lokacin da aka ɗibin wannan fili ya ƙare jama'a masu kallon mu zan dakata a nan, sai Allah tabaraka ta'ala ya sake sada mu a shiri na gaba za mu tashi daga inda muka tsaya wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma mun yi shaida ta ya yi tsayin daka domin ganin saƙon da an ka yi marduka ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka lungu da duk saƙo na wannan duniya a dare da rana mun ji ya yi gwagwarmaya